bidiyon mu na yau zai yi bayani ne akan yadda za ka yi amfani da wayarka ko da kuwa dan wani gurin ya dan fashe baya dannuwa insha Allah a wannan bidiyon za ku ga ya za Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon ne naku Hamza Salis. Kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan ina roƙon waɗanda suke sababbi ne a wannan channel din ko kuma waɗanda suka manta ba su yi mana subscribing ba ko za su ga wata kalma da jan rubutu an rubuta subscribe ko kuma S abu ne da Faransa kenan sai ku danna mana ita. Bayan kun danna sai ku danna alamar ƙararrawa ta yadda daga mun ɗora sabon bidiyo a sanar da ku. In bidiyon ya burge ku kada ku manta ku danna alamar like. Kamar yadda muka faɗa a farkon bidiyon nan wannan wannan bidiyon namu zai yi bayani ne akan yadda za ka kula da wayarka kun san sau da yawa za ga muna da wayoyin android na zamani za ga muna amfani da su wata rana sai su haɗi su fashe bayan sun fashe za ga wani madannin baya da nuna misali yanzu kamar madannin baya wanda za mu yi amfani da shi a wannan bidiyo madannin baya yana ƙoƙari ko kuma yana ba da muhimmanci a waya yadda za ka yi amfani da waya ka a sauƙaƙe misali yanzu na shiga whatsapp ina so na fito daga whatsapp ɗin nan amma inda zan danna na dawo ya lallace wannan application din zai ba mu dama mu dawo baya ko da kuwa firi muke so mu dawo ko kuma me kake so ka dawo dai bayan abin da ya shafi dawowa baya a wannan application din zai baka dama shi gurin da zaka sa ka dawo baya ka dan ringa canza mai kala ko kuma ka sa shi in ka dan danna kaɗan ya kai ka wani application din ko kuma in ka danna da yawa ya kai ka wajen kyamara ko kuma shi ma wani application din ba tare da na cika ku da bayani ba ku biyo ni cikin wannan bidiyon ku ga wannan application din ya yake yan uwa kamar yadda kuke kallo application din da zamu bayani a kansa shine wannan application din zaka shigo play store bayan ka shigo play store sai ka zo ka rubuta wannan abin kamar yadda kuka ganshi anan back button anywhere gashi nan back button anywhere gashi in muka zo muka duba bayanan wannan application din za ka ga sama da mutum miliyan ɗaya sun ɗauko shi kuma ga dan abu ko tutorial akan shi haka za ku iya dubawa to yanzu me zaka yi ka zo ka yi installing sa bayan ka yi installing zai kawo ma fuska kamar haka zai kawo ma nan gurin uninstall da gurin open kamar yadda aka saba ko za mu zo mu danna open mu shiga mu ga wannan application din ya farkon sa yi. da farinsa bayan ka danna shi zai kawo ma wannan fuska kamar yadda kuke kallo haka zaka iya tsayawa ka dan karanta bayanan za kuma ka iya wucewa kai tsaye kamar yadda zan wuce ni na karanta baya ko gashi nan wannan to setting za ka zo ka danna haka zai kai ka gurin da za ka ba wannan application din dama gashi nan wannan ya suna application din gashi nan gashi kamar yadda kuka sani sunansa back button anywhere shine wannan sai na zo na danna shi haka bayan na danna shi sai na zo na danna shi haka na ba shi dama saboda wayoyin na na yanzu kamar yadda kuka sani ba sa yin komai ba za su bari ka yi amfani da komai ba sai ka ba shi dama to kun ga yanzu ga application din ya bude min ya yi bude min kamar yadda ko gani yanzu me ya zan yi amfani da ita yanzu kamar yadda ko gani wannan fikirar application din shine misali yanzu za ta iya yiwa wannan guraren kasan nawa kamar wannan na baya wannan na tsakiyan wannan haka sai sikirin din nan gurin ya samu matsala kun ga in nan ya samu matsala kenan nan ba zan samu damar na amfani da shi ba kwata-kwata kai kenan ba shiga in na shiga guri ba zan iya fitowa ba sai dai na kashe wayatawa na sake kunna to wannan fikira wannan application din za ta baka dama ka dawo free ko kuma ka dawo baya misali yanzu haka kun ga muna cin application din yanzu maka dan danna haka za mu iya dawo kun ga mun dawo baya za ma mu iya yin mu dawo muka danna shi ya dawo baya ya dawo farkon menu kamar haka kamar yadda kuke kallo to da haka yanzu za mu zo mu shiga application din ku ga seta setan wannan application din ya suke da fadi ka zo cin wayar taka ka zo ganshi kamar haka sai ka zo ka danna shi bayan ka danna shi zai kawo ma wannan nan na guri ka ga an sa single press action application din zasu su ranka kawo muku talla amma ka ku damu tunda application din ba na biya bane na kyauta ne dole zasu su ringa sa talla kamar yadda muke bayani akan wannan na farkon wannan misali yanzu kamar yadda kuke kallo shi yana bayani in ka dan danna so daya me kake so yayi ma in ka danna so daya zaka iya sa shi yayi ma komai da kake so amma mu dan me muke so muna so in muka danna ya dawo mu baya da haka ko za mu zo mu danna shi kamar yadda ke a nan a sama shi nan ya tsaya a na ɗaya kenan za mu basa kenan yanzu in muka danna haka zai dawo da mu baya yawwa shi kuma wannan na biyan amfaninsa shine misali in muka danna shi haka misali yanzu ko na danna mai kyamara shi wannan amfanin sa ya yake wannan abin kamar yadda kuke kallo ai shine zai ringa ba mu damar mu ringa sawa ya dawo baya ko kuma ya dawo asalin wannan din to wannan din yanzu misali kamar haka in na danna kun ga ya dawo da ni baya amma in na danne shi haka kyamara zai shigar da ni kun ga yanzu haka iya tambaye ni wace kyamara nake son na shiga kun ga haka zaka iya amfani da shi yadda kake so da haka mu koma kuma wannan bangaren na biyan zaka iya amfani da komai misali yanzu zaka iya sa ya bude ma wifi ko kuma ya bude launcher ko kuma ya bude browser ko kuma ya duk abin da kake so ko kuma wasu other applications in ka zo haka zai kai ka gurin application ko kuma haka da yi makamancin wannan yanzu dai za mu bar shi a gurin home yanzu za mu iya zaba nan amma mu ba za mu zaɓi kowanne ba da haka za mu fito firi za mu ce ya zaɓe mu misali ya kai mu kamar home abinda muke nufi nan kenan yanzu za mu yi amfani da shi zai ringa yi mana amfanin wannan da wannan yanzu kenan zan iya danna shi haka ya min amfanin wannan zan iya kuma danna shi haka ya min amfanin wannan to a haka wannan application din za ku duba za ku ga yana da abubuwa da yawa sannan nan za ka zo ka duba wannan size din application din nan ko kuma na ce size din wannan abin kamar yadda kuke kallo tunda da shi ake amfani za ka iya zuwa nan ka kara mai girma kamar yadda kake kallo yadda za ka ringa danna shi sosai za kuma ka iya canza shi kamar yadda kuke kallo kamar yadda nake taba shi zan iya canza mai guri kamar yadda kuke kallo to misali in sikirin din wayar taka ya samu matsala watakila in kana wani abin ka danna shi ka dawo da shi wani gurin sa ga gurin bai da nuna to yadda kai za ka yi ka mai da wannan abun a guri ɗaya ka bai da shi a guri ɗaya za ka zo nan a saman nan ga shi nan lock button position kamar yanzu yana nan sai na danna nan kamar da kuke kallo yanzu wannan application din ko kuma na ce wannan abun ba zan taɓa iya motsa shi ba ko ya tsaya a nan amma ina buɗe shi ina kulle shi haka za ku ga duk na motsa shi haka kuma za ka iya canza mai background a nan kamar yadda kuke kallo zan iya canza kamar yadda kuke kallo duk kalar da ka canza za kuma ka ƙara iya appearance ɗin shi kamar haka transparent ɗin shi haka za dai ka ɗau duk kalar da kake so ka zaɓi duk kalar da ta ma za ka iya amfani da shi abu na ƙarshe a wannan application ɗin shine za ka iya zuwa ka canza mai duk kala misali yanzu kun ga haka ai kala kamar triangle ya yake da shi ban sanya sunan shi da hausa ba dai gashi nan triangle ɗin nan gashi nan masallas gashi nan zaka iya zuwa ka zabi duk wanda kake so zaka iya zuwa ka sa wannan na zagaye din nan ko kuma wannan ko kuma duk kalolin da dai suka fi ma wanda kake so in haka iya dan soyayya ne ga wannan na ganin alamun lob zaka iya ɗaukar sa ka sa shi ko duk wanda ka zaba shi zai ma da haka wannan shine bayani akan wannan application din ga mai tambaya ko mai neman karin bayani akan wani application zaka iya tuntuba ta ta Instagram account ɗina insha Allah zan yi kokari na ga na baka amsa duka duka yan uwa a nan muka kawo karshen wannan bidiyon in bidiyon ya burge ku kada ku manta ku danna mai alamar lakin domin kullum muna faɗa lakin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa